انا انزلناه في ليله القدر حقيقه mun saukar da Alƙur'ani a dunkule zuwa saman duniya kamar yadda muka fara saukar da shi ga manzon Allah a daren Lailatul Qadri a cikin watan Ramadan